Sashen Hausa na muryar Amurka ne ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu raro Assalamu alaikum ni ne Sarfil Hashin Gumel tare da babaya ko makiyar da sauran abokan aiki muka sake dawowa a shirin bana hantsi. A yau ranar Litinin 23 ga watan Mayu na shekarar 2022. Cikin shirin za a ji cewa kungiyar Kiristoci rashin jihar Filato Kan ta yi kira ga samar da adalci ga kowa sai kuma shirin zauren matasa wanda Nasiru Adamelika ya shirya kuma zai gabatar. Daga nan za mu kawo muku shirin jaridan Najeriya. Amma yanzu sai a gyara zama a fara sauraron cikakkun labaran duniya. Assalamu alaikum jama'a ga cikakkun labaran duniya mai karantawa baba ya koma kiri. Shugaban kasar Poland Andrzej Duda ya gudanar da jawabi a majalisar dokokin kasar Ukraine a jiya Lahadi. inda ya bada shawarar cewa kiev ta saki wani yankinta ta bar wa kasar rasha domin kawo ƙarshen mamayar moscow ta tsawon watanni uku duda ya shaidawa majalisar dokokin ukraine yana mai cewa an bayyana muryoyi masu damuwa suna cewa ya kamata ukraine ta miƙa wuya ga bukatun putin yana nuni da shugaban rasha vladimir putin ya ce ukraine ce kadai take da haƙƙin yanke shawara game da makomarta ya kara da cewa ba za a iya komai game da ku ba tare da ku a ciki ba inda aka miƙe tsaye aka jinjina masa a cikin zauren majalisar dokokin duda shugaban wata ƙasa na farko da ya jawabi a majalisar dokokin ukraine tun bayan mamayar rasha a ranar 24 ga watan fabrairu ya ce dole ne kasashen duniya su buƙaci moscow ta janye dakarunta kwata-kwata daga ukraine shugaban na poland wanda ƙasarsa ta karbi 'yan gudun hijiran ukraine sama da miliyan biyu da suka tsire daga yakin ya ce ba zai huta ba har sai ukraine ta zama mamba a tarayyar turai a hali da ake ci kuma shugaban kasar senegal makisal ya faɗa a jiya lahar cewa zai je rasha da ukraine nan ba daɗewa ba a madadin ƙungiyar tarayyar afirka wanda a halin yanzu yake mata shugabanci a ranar 18 ga watan mayu aka shirya tafiyar amma bata tabbata ba saboda matsaloli da aka fuskanta wurin shirya tafiyar kuma an fitar da sabon lokaci sali yana faɗa a wani taron manema labarai na haɗin gwiwa da shugaban gwamnatin jamus olaf scholz ya kara da cewa ya samu damar wakiltar afirka ne daga ƙungiyar tarayyar afirka na yin wannan tafiya da ita rasha kanta ta ba da gayyata mamayar da rasha ta kai wa ukraine wanda yi wa tattalin arzikin afirka lahani sakamakon hauhawan farashin hatsi da karancin man fetur ya fuskanci rarrabuwan kawuna a nahiyar afirka labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc shugaban amurka joe biden ya isa kasar japan a zagayen balagurinsa na biyu da ya kai a nahiyar asiya a matsayinsa na shugaban kasa biden zai yi aiki sosai a cikin waɗannan kwanaki biyu a yau litinin zai gana da prime minister fumio kishida da sarki naruhito tare da inganta wani shirin kasuwanci tsakanin kasashen duniya da amurka ke jagoranta a ranar talata zai karu da shugabannin india da australia da japan don halartar taron kungiyar tsaro ta quad biden ya sauka a tungar sojin sama ta yokota a wajen birnin tokyo bayan da ya shafe kwanaki biyu a koriya ta kudu bulaguron da ke jaddada kudirin tattalin arzikin amurka ga yankin jama'an amurka za su iya yin hasashe ne kawai ko koriya ta arewa za ta gwada makamai masu linzami da bama-bamai yayin da shugaban na amurka ke ziyara a yankin bayan ya yi watsi da yunkurin washington shugaban koriya ta arewa kim jong-un bai tayar da wani gwaji ba yayin da biden ke makwabciya koriya ta kudu amma jama'an amurka suna cikin duhu akan abin da ka iya faruwa. an jima kaɗan za mu kawo muku sauran labaran duniya kafin nan za mu leƙa Najeriya inda ƙungiyar Kiristoci ta Najeriya rashin jihar Filato ta nemi masu riƙe da madafin iko da a yi adalci da duk mutumin da ya aikata ba daidai ba. mu Zainab Babaji na ɗauke da wannan rahoton. Ƙungiyar haɗin kan Krista a Najeriya wato kan reshen jihar Filato ta buƙaci a riƙa yin hukunci kan duk waɗanda suka aikata abin da ba daidai ba don samar da adalci ga kowa. Kungiyar ta kan tun farko ta buƙaci rassanta na jihohi da su gudanar da zanga-zangar lumana ne don gabatar da saƙon rashin jin daɗi kan kisan da wasu matasa suka yi wa wata ɗaliba mai suna Deborah Samuel a kwalejin ilimi ta Shehu Shagari a Sokoto bisa kalaman ɓatanci da ta yi kan annabi Muhammadu. The power to speak the truth the power to preach righteousness. We pray that you release upon all the church leaders in the name of Jesus. Irin waƙoƙi da addu'o'i kenan da 'ya'yan ƙungiyar Khan a jihar Filato suka yi a harabar ofishin na Khan. Shugaban ƙungiyar Khan a jihar Filato, Rabaran Fada Polika Lubo, ya ce rashin bin doka wajen aiwatar da kisan na Debora shine suke kalubalanta da jan hankalin hukumomi su yi adalci. Mun zo ne don mu ce da ma duniya cewa kisan gillan da aka yi ma ita deborah nan bai dace ba ko da wani laifin da yi da annan sororita mai ya kai ga haka dan za a iya bata hukunci da yawa jaba rashin dokon matakin nan da nan shine na kawo nawa amma hukuma sun dokan matakin nan da nan kuma sun hukunta mutane a daidai bisan da ya kamata ba za samu irin wani ke faruwa ba amma domin in kama wani sai a je kotu daga kotu sai a sashe sai daga sai baka sai da je ba a cewar rabaran dr gideon fara malam bai kamata irin waɗannan kashe-kashe su ci gaba da aukuwa a Najeriya ba. Kada irin wannan abubuwa su ci gaba, ba za mu taba mu yadda ma Krista su je su kashe musulmi ba, don musulmi ya yi magana da bai kyau ba akan suna Yesu Kristi, almasihu Mace mu, ba za mu yadda ba. kuma ba za mu yadda ba musulmi su dinga kashe krista saboda abin da suka faɗa ce krista ya faɗa haka wannan ta sha faruwa amma saboda yadda aka kashe dabora gaskiya magana ta fita duniya ta sani duka irin wannan zama a kasanmu na najeriya ba zaman da ya kamata ba shugabanni musu tsaya da karfi a daina yin irin wannan abubuwa ita ma madan edna caleb gocin wacce ta halarci gangamin ta ja hankalin matasa ne da su daina yin amfani da kafar sada zumunta wajen yada kalaman kiyayya. Eh, hansa din da aka kawo mana an bamu wannan abun don mu dinga sada zumunta da mutu ba don eh, hada ya rarraba mu ba saboda haka roko na game da mu yau duk abin da ya faru mu kai kuka ga ubangiji zai yi mana jami'an tsaro da suka hada da 'yan sanda dakarun da ke wanzar da tsaro da civil defense sun ba da kyakkyawar tsaro a harabar ofishin kan har aka kammala ba tare da wata matsala ba zainab babaji muryar amurka daga jos a nigeria A gaida Zainab Babaji, har yanzu kuna tare da sashen Hausa na murya Amurka ne daga nan birnin Washington DC. Yanzu dai gaba dauke da kashi na biyu na labaran duniya. A jiya Lahadi tsohon Firaministan Pakistan Imran Khan ya sanar cewa zai jagoranci wata gagarumin zanga-zangar lumana ta kin jinin gwamnati a babban birnin kasar Islamabad a wani lokaci cikin wannan mako domin ƙara ƙaimi akan bukatarsa ta gudanar da sabon zaɓe. kani ya buƙaci magoya bayan jam'iyyarsa ta pti a takaice kani babban jam'iyya a pakistan da su isa birnin domin halartar taron gangamin sa da ke farawa a ranar laraba yana mai cewa a ƙarshe zanga-zanga za ta rikide ta koma zaman dirshe kuma za su ci gaba da yin haka har sai an saurari bukatarsa wata kawance karkashin jagorancin 'yan adawa ta kori tsohon dan wasan cricket wanda ya zama dan siyasa daga mukaminsa a watan da ya gabata a wata ƙuri'ar rashin amincewa da shi da majalisar dokokin ƙasar ta kada lamarin da ya kawo ƙarshen gwamnatinsa ta kusan shekaru hudu tana mulki babban abokin hamayyar khan na siyasa shahabaz sharif ya maye gurbinsa a matsayin shugaban sabuwar kawance da ke mulki ba za mu taɓa amincewa da wannan gwamnati ba a kowane hali in ji kan a wani taron manema labarai wanda aka watsa ta gidan talbiji a birnin peshawar da ke arewa maso yammacin ƙasar yayin da yake bayyana shirinsa na yin tattakin a ƙarshe yaƙin ukraine tare da cuta da barna da ta biyo bayansa ya ƙara ta'azzara hajiya lahadi yayin da hukumar kiwon lafiya ta duniya ta who ta kira ƙasashe don magance cutar da har yanzu ake fama da ita da ɗimbin ƙalubalolin kiwon lafiya da ake fama da su a duniya duk inda ake yaki akwai yunwa da ciwo da suke biye in ji shugaban hukumar kiwon lafiya tedros azanum Ghebreyesus, yana kashedi a ranar farko wurin buɗe babban taron hukumar lafiya ta duniya babban taron wanda zai ci gaba har zuwa ranar asabar shine karo na farko da hukumar who ke gudanar da taron kasashe mambobinta 194 a karon farko tun bayan bullar cutar covid-19 a ƙarshen shekarar 2019 tedros ya yi gargaɗin cewa muhimmin aiki a wannan taro don magance ƙalubaloli masu tarin yawa na kiwon lafiya a duniya ciki har da matsalar covid-19 ba zai iya yin nasara ba a cikin duniya da ake fama da rarrabuwan kawuna. tsohon ministan lafiya na habasha ya ce yana kallon barnin da aka yi a ukraine ta irin abubuwa da shi kansa ya taba gani a baya yana mai cewa hannu yaro ne na yaki labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc da lato kafin mu kai ga shirinmu na gaba a shakata da wannan faifan. You. Shirin na zuwa muku ne ke tsaye daga nan birnin Washington DC akan mitoci 1725 da kuma 60. Masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar za ku iya sauraron mu tashar mu ta VOA Africa akan mita 200.5 zangon FM. Baya ga aka a lokacin da kuke so za ku ba shafin mu yanar gizo ta adireshin voahausa.com. A nan birnin Washington DC a na cewa karfe uku da min kusan minti goma sha hudu na dare. Yanzu kuma sai shirin mu na gaba. Zauren matasa. Masu sauraro mu da dawa sabon shirin zauren matasa na VOA da ke taɓa abubuwan da ke ciwo matasan tuwa a ƙwarya da hanyoyin da za a magance kalubalen da ya haɗa da yaƙi da jahilci, shan miyagun ƙwayoyi, bangar siyasa har ma da masu shiga satar mutane. a samun shirin zauren matasa na BOA da ya sauka yankin Agadas na jamhuriyar Nijar, inda wakilin Muhammad Mahmud ya shirya mana zanta da matasa kan illa ko akasin haka ta dakatar da shigowar bakin haure yankin. Shin yaya hakan ya taɓa tattalin arziki, tarbiyya da sauran lamuran rayuwar yau da kullum? Makon jiya, matashi Muhammad Agal ya fara ambata mafita ga wannan kalubale da hakika ya shafi tattalin arzikin Agadas. kenan sama in ya ake neman ta su partenaire ne suke ta suna neman abin sakamakon sakamakon na su oem a'a su kowace shekara ce ake zuba musu mu kuma sai waɗanga 'yan cagogin da proje in sun te sun nema ga partenaire a ba su abin sannan ne za a bada a ba mutane kenan kaga akwai bambanci da wanda wanga tammawa wara buka ce can ita kuma ga garanti ce tunda garanti ne duk shekara ana zuba musu wannan kudaden kenan ka gani shi yasa na ce sun fi mu jin daɗi mu ba mu jin daɗin komi cikin ta yagar ake kenan shi ne muke kira magabata na namu mu ba mu sani ba ko su ake ba kuɗin kowa ne mu da ba mu sani ba wannan sani sai Allah amma ya kamata a diba a gani yanzu sama da shekara biyu ba a ba kowa komi ba mhm. yan caga suna nan wani in ka gani su ya baka tausi ko wanda wani ma ya ce mhm. a cikin ta yadda ake saboda tarman ke yi wa kai ka kama kuɗi kuma yau an waye gari baka da komi mhm. kenan wannan abu yana iya taba ma kwallo ka haye kai ma ka ce ma baka san me za ka yi ba akwai su bisa ta yadda ake yi ginin mu ma kiran da muke yi gwamnati diba wannan lamari ajibu wannan lamari a gani ya za a yi ba wai su kaɗai ba wa a ce ba ya fiɗan gari bai kamata mu sasa fa normal a ce ba ya fiɗan gari wallahi abin da suke ci wallahi tallahi billahi lazi ya yi dan gari bai cin shi kamar abdulkarim ku ne matasa kuka shiga kuka fi shiga cikin kangin kakani tun bayan da aka sa wannan dokar kamar yanzu menene gwamnati ya kamata ta yi nazari a kan shi don samun mafita ga matasa eh, to hamid ita kasan gwamnati uwa ce kuma uba duka muna ƙarƙashin doka ta gwamnati yau duk abin da za ka yi akwai dokoki da gwamnati ta huda kana da akwai dokoki da za ka bi kai na da inci to cikin incin nan ya kamata ita gwamnati ta yi tunani menene doka ta ce bisa kan matashi menene ya kamata a ce amma matashi menene doka ta shimfiɗa to ta nan ne gwamnati za ta ga ta bi hanyoyi kaga an ce dole duwa a l'education a sa mutum lakwalko duwa a la santé a kiyaye eh, eh, lafiya shigo to da duwa duwa da wasu abu duka da ya kamata a ce mutum tun yana yaran shi ma ya kamata ya amfani da wa'annan to wannan abun eske ana amfani da su yanzu matasa me yasa ka ga matasan gari sun ce. saboda gwamnati ta bar sa ido ta bar kulawa yanzu ba ruwan gwamnati kai shugaba ko ku masu rike da karaga da iko duk ɗiyanku na kasashen waje kun tura su yi karatu su yi ilimi wannan da ke ƙarƙashin naku ba ruwanku ba ɗiyanku ba ne ba ɗiyanku ba ne kenan ba ku damu da su ba kenan mafita sai kun dawo yayin da ku kula da wa'annan ɗiyan naku ku kula da wa'anga wa'anda ke diba ba ɗiyanku ba ne ɗiyan wasu ne amma ɗiyanku ne ku kula ku maido hankali akwai kuma wata mafita ta biyu mu 'yan jarida yau an ce mu ne katrin pouvoir ko yau mun hita katrin pouvoir ma trois zan pouvoir ne don ka a ce mu ne na farko saboda in mun gyara ka gyara in mun bata ka ka jarida koko to kenan yan jarida ya kamata su ma su kama bisa maido hankalin shugabanni su kula da matasa muna da kayan aiki muna da baki na magana al'umma na sauraron mu su ma shugabannin suna jin tsoron mu kenan tare da mu ya kamata mu tilasta musu su komo hanya ta kirki domin su kula da wa'annan matasa dan jarida shi ke da micro shi ke da magana shi ake saurari yau in ya so abu ya canza sai ya canza shi ne ce ma dan jarida in ya bata ka ka in ya gyara ka ka gyaru to mu ma ya kamata mu taka wannan rawa ta kawo canji don ma'aikatan ga su samu mafita. Malam Aminu kamar eh, shin ka taɓa samun wata kulawa daga ɓangaren gwamnati tun bayan da ta dakatar da wannan safarar ta bakin haure da a cikinta ne kake samu kana ka na da kullum a kula ta ɗaya da rana ma kai ni a ambaci suna na ma ba a taɓa ambata ba mhm. eh amma abin da zani gaya muka zani dan komawa baya mhm. tunda yanzu ai muna neman mafita ne mhm. to ni zani koma bisa ga ciwon da yanzu muke tare da shi da abin da muka sani jiha agadas in ka ji an ce an yi tari a hanya ka ji kishim kin kan cewa kamar ana cikin wani yanayi na tawaye to yanzu yanayin da muke ciki babu tawaye ko guda kowa ya dawo cikin gari amma ba yiwuwa ka ji an yi sati guda in kana sauraron labaru baka ji an ce an yi tari a hanya ba kuma yanzu ya kai inda yake tari a hanya ba wai sai can cikin daji ba kusan gari ake yin shi kuma yanzu cikin gari yanzu baka isa ka ajiye moto ba kuma dimmi ya kawo wannan abun lalacewan matasa da babu aikin da za su an raba su da aikin su kuma ba a ba su wani aiki ba yanzu ya kai inda yake kai rannan can cin gari a abin da aka shaida mana da bindiga aka zo aka shiga cikin gari aka gwada bindiga aka saci moto moto aka doka ba kuɗi aka nema moto ne aka zo cikin gari aka gwada bindiga aka ɗauke shi to wani lalaci ya kai wanga kenan dole ne a mai da hankali bisa ga matasan nan saboda duk yanzu waɗanda ke waɗannan sace-sacen tsoho ba iya yanzu saboda tsoho ba iya gudu tsoho ba iya aiki da bindiga kenan matasan nan su ne dai har yanzu sai an zo an kula da su sai an nemi musu abin da yake ya fi wannan safarar bakin dan a basu abin da yake bai kai ga safarar bakin ba an ce su koma kenan kenan shi kan shi gwamnatin sai na dawo bisa waccan magana ta ya samu yadda yake so ba wagga dokar an ɗauke ta amma za ta zama ƙwarya ƙwarya saboda dole ne wani lokaci shi kan shi gwamnatin sai dai ya rufe ido saboda abin zai fi karfin shi saboda in na hana ka abu dole a in samu maka wani abu wanda yake shi ne madadin wannan abu tunda dama yauni ne bisa ga gwamnati ni gaskiya abin da nake gani mafita matasan nan a nemo musu sana'o'i waɗanda yake dama suna bisa waɗannan sana'o'i waɗanda yake ba su iya sana'o'in ba kuma sai a ja su saboda yau kasuwanci ai ba wani abu ne wanda yake maji ba ne dan lokaci kaɗan ne za a gwaggwada maka abin ga in ka so shi ga yadda za a yi ga yadda za a yi ga yadda za a yi kenan wannan baya da ma wata matsala bisa ga kama a ce a koya mutum sana'a hannu to kuma wanda yake dama yana da sana'a hannu a tallafa mai bisa ita bisa wannan sana'a yanzu yau a garin agadas kaga duk wata rayuwa da ka sani ta garin agadas tana tahiya da wagga safarar baki saboda yau in a ce ma in baka misali ko ɗinki kake lokacin da ake wanga tahe-tahen kai ma kana samun abin da kake samu in dafo abinci kake kana samun abin da kake samu in wani ake ce mishi taksi kake ko kabu-kabu taxi yanzu sun mutu ma babu su a agadis duk wannan safarar ce duk wannan abin ne musabbabin da ya kawo komi ya koma baya malam bishiyar alhaji sani yanzu safarar bakin haure an dakatar da ita ne a shekara ta biyu da shida kusan shekaru shida zuwa biyar kenan shin shekarun ga biyar da aka kwashe ba tare da safarar bakin haure ba mini menene kuke yi a matsayin ku na matasa to a matsayin mu na matasa gaskiya tun da aka dakatar da wannan haraka kusan a yanzu zaman da muke gaskiya ba kama cewa ga aikinka mutumin da ya saba samu abu daidai bakin gwargwado yana rufa ma shi asiri yana da sana'a shi tsayayya wadda yake tana dangantaka da wannan aiki na haraka bakin haure yau kuma awayi gari an dakile ta masu sauraro sai ku biyo mu makon gobe Allah ya kai mu don ci gaba da kawo wannan shirin a madadin wakilinmu Hamid Mahmud da sauran abokan aikinmu a jamhuriyar Nijar da ma Amurka. Nasiru Adamu Alhikaya da na jagoranci shirin ke cewa mu zama lafiya. Wassalamu alaikum. To da lagai da Malam Nasiru yanzu kuma lokaci ne da baban gida jibrin zai kama na sharhin jaridun Najeriya. za mu fara sharhin jaridar ne da jaridar da son daya daga cikin manyan labaran na cewa yanzu haka gwamnan jihar anambra charles lodo ya ji naira miliyan goma a matsayin tukuici ga duk wanda zai kyankyasa wa gwamnati waɗanda ke da hannu wajen kashe wani dan majalisar dokokin jihar ta anambra honorable ekechukwu okoyi a ranar lahadin da ta gabata ne da wasu 'yan bindiga suka sace dan majalisar dokokin jihar da ke wakiltar mazabar gwamna charles lodo 'yan bindigan dai sun guntule kan dan majalisa tare kuma da aje kan a wani tashan motoci da ke birnin na anambra sai kuma jaridar the guardian daya daga cikin manyan labaran na cewa har yanzu shugaban kasa muhammadu buhari bai rattaba hannu ba a kan dokar zaɓe da 'yan majalisar tarayya suka yi wa kwaskwari ma dan dai har shugaban kasa muhammadu buhari bai rattaba hannu ba akan wannan sabon doka da aka yi wa kwaskwari ma to la shakka wasu jigajigan jam'iyyun siyasan najeriya ba za su samu su kuma a sai kuma jaridar da bangar a yayin da 'yan takara ke ci gaba da zagaya a jihohin najeriya domin yakin neman zaben fidda gwani na takarar jam'iyyunsu shugaban majalisar dattijan najeriya da ahmad lawal ya musanta rahotannin da ake bazawa cewa ya janye daga takarar neman shugabancin najeriya ya ce babu ƙamshin gaskiya game da wannan labari da ake bazawa cewa dr ahmad lawal ya janye a haka zai sake neman tsayawa takarar dan majalisar dattijai daga mazabarsa. da ke jihar yobe shugaban majalisar dai ya bayyana fatan cewa shine zai kasance dan takarar jam'iyyar apc idan aka kammala zaben fidda gwani sai kuma jaridar sahara reporters da ake bugawa ta yanar gizo daya daga cikin manyan labaran ta na cewa kungiyar malaman jami'o'in najeriya asu ta ce ba za ta jan yajin aikin ta ba duk wa da cewa gwamnatin tarayyar najeriya ta fara biyan 'ya'yanta wasu kuɗaɗe da suke binta a wata sanarwa da shugaban kungiyar asu reshen jami'ar lagos dr dr dele ashuru ya fitar na cewa waɗannan kuɗaɗe tuntuni ya kamata a ce an biya su kuma har yanzu gwamnati bata taɓo manyan batutuwan da ƙungiyar ta asu ta gabatar mata ba na cewa sai an magance su kafin ta jan yajin aikin nata na watanni uku babban takaddamar ƙungiyar asu da gwamnatin tarayya ne shine na gwamnati ta janye wani tsarin biyan albashi na ippis wanda ƙungiyar asu ta ce cike yake da magudi kamar da yanzu aka gani bayan da hukumar efcc fcc ta kama babban akanta janar na najeriya wanda shine ya kirkiro wannan tsari na biyan albashi ga ma'aikatan gwamnatin tarayya sai kuma jaridar premium times da ake bugawar ta yanar gizo jaridar dai na cewa yanzu haka shugaban karamar hukumar kefi a jihar nasarawa alhaji muhammad shehu baba tare da wani mataimakinsa tani muhammad sun samu kubuta daga hannun 'yan bindiga da suka sace su babin ya jifirin murai amurka daga lagos To Madalla a gaida baban gida Jibrin da wannan kuma muka zo ga shirinmu na karshe labarai a takaici. To Sarfiyula a takaice shugaban kasar Poland Andrzej Duda ya gudanar da jawabi a majalisar dokokin ƙasar Ukraine a jiya Lahadi inda ya ba da shawarar cewa Kiev ta sake wani yankinta ta barwa kasar Rasha domin kawo ƙarshen mamayar Moscow ta tsawon watanni uku. duda ya shaida wa majalisar dokokin ukraine yana mai cewa an bayyana muryoyi masu damuwa suna cewa ya kamata ukraine ta miƙa wuya ga bukatun putin yana nuni da shugaban rasha vladimir putin ya ce ukraine ce kadai take da haƙƙin yanke shawara game da makomarta a hali da ake ci kuma shugaban kasar senegal maki sal ya faɗa a jiya lahar cewa zai je rasha da ukraine nan ba daɗewa ba a madadin ƙungiyar tarayyar afirka wanda a halin yanzu yake mata shugabanci a ranar 18 ga watan mayu aka shirya tafiyar amma ba ta tabbata ba saboda matsaloli da aka fuskanta wurin shirya tafiyar kuma an fitar da sabon lokaci sali yana faɗa a wani taron manema labarai na haɗin gwiwa da shugaban gwamnatin jamus olaf scholz ya kara da cewa ya samu damar wakiltar afirka ne daga kungiyar tarayyar afirka na yin wannan tafiya da ita rasha kanta ta ba da gayyata shugaban amurka joe biden ya isa kasar japan a zagayen balagurinsa na biyu da ya kai a nahiyar asiya a matsayinsa na shugaban kasa biden zai yi aiki sosai a cikin waɗannan kwanaki biyu a yau litinin zai gana da Firaminista minister fumio kishida da sarki naruhito tare da inganta wani shirin kasuwanci tsakanin kasashen duniya da amurka ke jagoranta a ranar talata zai karu da shugabannin india da australia da japan don halartar taron kungiyar tsaro ta quad to madalla masu sauraro an maka shirin namu na hantsi sai kuma canza da da misalin karfe hudu na yamma idan allah ya kai mu za ku ji wasu daga cikin abokan aikin mu ɗauke da wani sabon shirin. za kuma yi shafukanmu na yanar gizo domin sake jin wannan shirin ko kuma sauran shirye-shiryen mu da suka gabata mu na hausa da da ma shafinmu na facebook yanzu a madadin baba ko makeri da ya taya na gabatarwa sai salaman abu wanda ya bada umarni da ma injiniyan mu na yau mr carl nisar fil hashin gumel da na kuma gabatar nake cewa sai allah ya kara haɗa mu salamu alaikum